ba haka aka so ba a najeriya amma ya kama dole ko da kilomita dubu ne yau za mu jawo crude gurɓataccen mai zuwa kaduna refinery wallahi ya kamata a yi dalili shine mutanen nan 'yan neja delta ɗin nan in kuka tuna allah ya ji kansu sadauna lokacin da kakanninmu suka gaya mana su makaman bid da bashin da aka bayar aka je aka fara haƙo mai da refineries ɗin da aka gina haƙo man wajen ana magana 1 billion pounds a lokacin hmm. biliyan dubu komi ya zo ya tafi daidai ba su gama biya ba amma kullum sai su zo ka gani cikin kwanan nan tun da muka hau mulki sun zo sun fasa escravos ba ɗaya ba ba biyu ba inda matakan da ake kwaso crude din ta tsakiyar teku ana rabawa ana kaiwa na sayarwa da kuma wanda ake ba refinery hmm. haka suka fasa na oil companies kamar su shell su chevron su exxon mobil fash inda suka fasa ya fi ɗari uku hmm. kuma suna kai kwanan nan masu fasa na npdc so sabili da haka ka gani kamar yadda na yi bayani ne kwanaki inda a ce lokacin abace ne da mutum ya taɓa pipe kashe shake saboda wanda ya zo abin da najeriya ta dogara da shi kenan mai tunda noma da kuma maganan ma'adanai kwanan nan aka fara sai aka sai zamana wannan abin da suke yi man da ake haƙowa wajen miliyan biyu da dubu ɗari biyar ana magana ma mu haƙo kamar miliyan uku eh, na barrel. Sai yau gashi yau ya dawo eh, eh, ɗari tara ko miliyan ɗaya ma bai kai ba. Abin da President Muhammadu Buhari shawarar nan ta yi kyau a zo da man nan ana ana tantace shi a Kaduna mai bazu ko ina sannan a nuna musu kuma muna kira ga muhammadu buhari akwai wani abun da ya ce za a yi a kira wayannan sarakunan qatar din su zo su taimaka mana a gino man nan na lake chad a gino na gombe da bauchi muna da gas a bauchi in trillions wanda shi kansa kudin shigan shi ba kaɗan bane. ne. Yawa injiniya a matsayinka na tsohon injiniyan kamfanin man Najeriya na NPC ya kake ganin tsada ko rashin tsadar a haƙo layukan mai daga Nijar kilomita dubu ɗin zuwa wato matatar man Kaduna. Kana ganin daga ƙarshe akwai fa'ida duk da tsadar hakan? Ba za a rasa fa'ida ba. Tunda yanzu duniya ana maganar ko da ne za a yi za a yi partnership ne ana haɗaka ne. Mm. Ana iya samun wasu kamfanoni wanda suke su suna zaune ne na kansu dindindin su zo su haɗa gwiwa da gwamnatin Nijar da na Najeriya ta ganin aka yi wannan komi zai sauki wato sai a raba hmm. wayan nan su kawo percentage kaza can su kawo percentage kaza sai a biya su a lokaci mai tsawo To injiniya yawa injiniya kamar naji ana son a tuntubi ƙasar China game da batun haƙo wannan layi. Shin kana ganin China ce ta fi cancanta ko ko akwai wata ƙasa ko kamfanin da ifi cancanta bisa ga sanin da kai ma shi wannan bangare na mai? To, su dai China kasan su ne ake kira yanzu ya juju ma juju. Mm. <laughs> Mun san Japan. sun kware a wannan maganan gina refineries da kuma maganan layin pipes nan. Akwai American company da kuma irin na France ko Germany haka ko Russia wanda su ma sun kware sosai ina ganin ma sun fi China. Oh. Amma kasan san komi na China suka shiga mutum sai abin da Allah ya yi. <laughs> So muna son a yi tsantsan kamin a ce an ba China a yi abin da eh, Bature yake cewa a yi bidin Oh. a samu kamfani wanda suka kware ba wanda za su zo su ce za mu muku da sauki ko za mu kawo muku wannan abun a kan bashi daga baya kuma ya zo ya zama alakakai sai an tantance